DW himma dai matasa. Masu sauraro barkamu da haka sannan mu da sake kasancewa da ku a cikin shirinmu na himma dai matasa. Shirin da ka zabar da matasa domin neman abin dogaro da kai. suna na Shehu Salmanu wanda zan kasance tare da ku a cikin shirin. Ya diya da zai mun kulle makanin bari mu kori saboda kali ya ruɗe mu. an damana ta kama na da zan shuka kuma na san ruwan da ci To a cikin shirin za ku ji wani matashi da ke fama da matsalar tafiya ya rungumi sana'ar tuka babur mai kafa uku domin cire wa kansa kitse daga wuta. Idan kuma muka koma tare da Jamus wani matashi ne kuma ɗalibi ɗan asalin nahiyar Afirka ya ƙirƙiri wata manhaja da ke fassara yare zuwa yare. A kanan daba kuma shi ma wani matashin ne ya rungumi sana'ar yin rini domin dogaro da kai. To amma bari mu ɗauko shirin namu daga jihar Adamawa inda a birnin Yola na jihar Adamawa da ke arewa maso gabacin tarayyar Najeriya an samu wani matashi mai suna Mustapha Ismail wanda ke fama da lalura ta rashin kafafuwa kuma ya rungumi sana'ar tuka keke napep wato babur mai kafa uku domin samun amin dogaro da kai lamarin da ya sa shi ya shahara tsakanin matasa a jihar ta Adamawa. wakiliyarmu daga birnin yola fati muhammad ta haɗa mana rahoto akan wannan matashi wannan karan keken mustapha kenan a yayin da ya fito neman abin dogoro da kai wannan matashi mai larura ta musamman da ke tafiya da gwiwoyinsa ya rungumi sana'ar tuka keke na pep ne maimakon yin bara ko maula kamar yadda wasu masu lulura irin tasa ke yi. Dalilin da ya sa na fara sana'a na yi makaratu na gama ban sami aikin gwamnati ba shi yasa na ga to a matsayina na mai nakasa ya kamata in nemi sana'a shine nake tuka keke na fef saboda ita sana'a tana da muhimmanci domin idan kana yin sana'a zaka dogara da kanka Mustapha dai ya shaida min cewa ya samu nasarori da dama a wannan sana'ar. Nasarar da na samu a cikin sana'ata ta tuka keke napep na sayi fili a ƙauyenmu ina ginawa yanzu haka ina kan ginawa sannan kuma bayan haka akwai wanda na koya ma a cikin duka Allah ya sawa abun albarka har na yi aure duka a cikin wannan sana'ata wannan ma babban nasara ne gaskiya a rayuwa a kowace irin sana'a da ake yi ana samun kalubale shin ko shi ma Mustapha na fuskantar kalubale a wannan sana'ar kalubale kam suna da yawa to amma alhamdulillah kalubale na farko ana samu kamar <laughs> wasu fasinja haka wani sai gane gurgu ne ba za su hau ba wannan shine kai babban kalubale so wasu kuma in suka duba suka ga gurgu ma ga suna jin daɗi ma ya koyi sana'a sannan wani kuma bayan ya gani ya ji daɗi idan ya sauka ma har kyauta zai ma saboda ka burge shi a bisa wannan nasarori da mustafa ya samu ya sa ya kira 'yan uwansa matasa masu lulura ta musamman kan mahimmancin yin sana'ar hannu kiran da zan yi ga matasa mafi kankanta akan su rike sana'a domin hausawa sun ce ba maraya sai rago kuma ba na kashashe sai kasashe wannan shine Masana na ganin da gwamnati za su tashi tsaye wajen ƙarfafawa matasa gwiwa da su rungumi sana'ar hannu kamar yadda Mustapha ya yi. Da za a samu ragowar rashin ayyukan yi da ma rayuwar zaune gari banza da ke zama barazana ga harkokin tsaro a Najeriya. Fati Muhammad, DW Hausa, daga Eola a Najeriya. To daga birnin na Eola sai kuma na kanan dabo, inda shi ma can wani matashin ne mai suna Abdullatif Hamisu. ya ƙware wajen harkar rinin tufafi da kuma yadda ake sarrafa launuka iri-iri wanda ya kama wannan sana'a ce tun bayan kammala karatunsa na sakandare wakilinmu daga jihar kano abdulrahman kabir ya zanta da wannan matashin kan ci gaban rayuwar da ya samu a wannan sana'ar tasa ga kuma rahoton da ya aiko mana shi dai abdulatif hamasu wanda ake wa lakabi da lidifin lahi ya samu wannan lidifi ne sakamakon gwagwarmaya da ya sha ta neman ya ci gaba da ilimi mai zurfi amma rashin kuɗi ya hana daga nan ne ya shiga koyon rini inda a nan ne allah ya masa liɗife har dai ya kai shiga matsayin da yake kai a halin yanzu shi rini kamar yadda yake a ilimance yanki biyu ne shi kuri akwai abin da ake kira firamare kalo akwai wanda ake kira sakandare kalo amma su firamare kalo su ne asalin kalolin da aka sani rini dai da daɗiyar sana'a ce wadda a daɗin ta shuni ce zalla aka fi sani saɓanin ta yanzu da aka zamanantar da ita da launuka iri-iri akwai dalilai da suka sa wannan sana'a ta rini ta sake dawowa da matuƙar farin jini a wajen jama'a musamman ma dai matasa mutane dai wasu suna yin rini ne don sha'awar kalar da mutum yake so wani kuma zai ga ya so farar shaddar akwai wadda za yi anko sai ya canja kalar da yake so ya yi anko da ita wata kuma za ka ga ta tsufa ne to idan ta tsufa kana so ka dan sabunta ta ko hali na yau ya sa baka da halin da za ka yi sabuwa to idan ka farke ta ka farke zaranta za ka iya canja mata kalar da kake so akalla sama da ɗalibai dubu goma littafin lahi ya koyar a makarantun koyon sana'o'i daban-daban a yayin wannan hira ce da shi na game da malam isa ibrahim alkantara wanda ɗalibinsa ne yana neman launukan da zai rina wata hula mu gama a banki ana rina nan da kuma irin ta kan zanna da bukar ya dai danganta da ra'ayin mutum yanzu shi rina nan shi ma sana'a ce kenan sana'a ta ce kuma ina wancin hula ina sai da hula ina rina hula har kayan ma an ta kama an aka kawo ina rina sai dai tsada kayan rini a halin yanzu ce babban kalubalen sana'ar amma duk da haka liɗifin layi ya yi hannunka mai sanda ga matasa masu zaman kare a karofi su ba rini ba ma matsa ba kamar yadda na ji malamanmu suna faɗa suna cewa a sana'a ta kan zillai ita sana'a taska ce ta Allah in dai ka shiga Allah zai taimaka maka ta yadda za a yi ka samu a yanzu dai laɗifin lahi rini ya masa komai ya gida ya aure ga 'ya'ya ga abin hawa ga ƙayataccen shagon launukan rini da kayan ƙyale-ƙyalen mata abdulrahman kabir sashen hausa na dw daga kano To bari mu karkare da rahoton wani matashi dan asalin kasar Benin da ke karatu a nan Jamus wanda ya kirkiri wata manhaja da ke fassara harsuna zuwa wasu harsuna. Matashin ya dukufa cikin bincike ne kan manhajar bayar da ya tsinci kansa inda ya kasa magana da mahaifiyarsa saboda shi baya jin harshen mahaifiyar tasa. Ga Zahardin Umar Dutsen Kura da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Matashi ɗan baiwa mai suna Bona Venture Dusu na karatu a Jami'ar Jacobs University da ke birnin Bremen na nan Jamus. Ya fito daga kabilar da ke magana da harshen Fon a ƙasar Benin. Kafin ƙirƙirar na'urar da ya yi hatta gaisawa da mahaifiyarsa na neman zamar masa jidali domin shi ya taso yana magana da harshen Faransanci, yayin da ita kuma mahaifiyar ke magana da harshen Fon. To sai dai manhajar fassara harsuna da ya ƙirƙiro na kawo shi kansa agaji. ya faɗi dalilin sa na ƙirƙiro sabuwar manhajar. If ya ce idan ka ce za ka yi amfani da manhajar Google Translator wurin fassara harshenka, to za ka iske harsunan Afirka guda goma sha biyar ne kawai za su iya fasaruwa" Alhalin akwai sama da harsuna dubu biyu a nahiyar Afirka. A lokacin da ya zo Turai domin ya koyi harkar sarrafa kwamfuta, matashi Duso ya lashe takobin sai ya kawo ƙarshen matsalar bambancin harshe. da ke kawo masa cikas wurin magana da mahaifiyarsa a sakamakon haka ya fito da manhaja ta basira mai fassara harsuna ya kuma sanya mata maballar rubutu irin na harshen wato fon farfesan da ke kula da aikin matashin a jami'ar bremen stephen ketman ya ce wannan matashi ɗan afirka ya nuna fasaha da baiwa farfesa ketman ya ce babu abin da ya kai girman mutum ya fito da hanyar da zai iya magana da mahaifiyarsa su fahimci juna na duba manhajar matashin kuma lallani ban taba ganin irin ta ba ya tsara ta cikin kwarewa sosai it's written very professionally To sai dai kalubalen shine babu wasu rubuce-rubuce masu yawa da aka yi a intanet da harshen matashin na fon. Ya kuma ci gaba da kokarin sabanta manhajar ta hanyar tambayar da yake yi wa mutanen ƙasar Benin a shafukan sada zumunta. Ta wannan hanya dai matashi Dotso ya yi nasarar sanya jimloli dubu ashirin da biyar a cikin manhajar fasara harsunan da ya kirkiro. Kafar yada labaran kasar Benin ta nuna wannan kwazo na matashin. Ana kuma gayyatar su a wurare daban-daban na duniya domin ya yi ƙarin haske kan wannan fasaha tashi. Ba da jimawa ba kuma wasu harsuna na Najeriya na son amfani da manhajar tasa. Matashin ya ce yana fatan wata rana a wayi gari a samu harsunan Afirka masu yawa da ke amfani da fasaharsa. To an gaida Zahardin Umar Dutsen Kura da rahoton matashi ɗan asalin kasar Benin. da kuma rahoton nasa ne kawo ƙarshen shirin gaba ɗaya a madadin dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu ni ne shehu salmanu ke cewa mota lafiya daga nan sashen hausa na dw da ke birnin bonn